barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke a nan unguwa alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma ta ramadan yau alhamis tara ga watan ramadan shekara ta bakwai. bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ghafir jiya mun tsaya aya ta arba'in da bakwai yau za mu tashi aya ta arba'in da shida yau za mu tashi aya ta arba'in da bakwai wa idza tahajjuna fi nar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza yatahajjuna النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار jiya mun tsaya wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annabu yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab muka ce wannan aya ita ce dalilin azabar kabari daga Qur'ani kuma muka faɗi wasu dalilai daga sunna ke tabbatar da azabar kabari kuma wannan ijma'in ahlus sunna ne bal ma yana cikin matsaloli na akida ai mutum ya zama ahlus sunna sai ya yadda akwai azabar kabari saboda Allah ya faɗi akwai ta annabi sallallahu alaihi ya faɗi akwai ta kuma a hadisai da kuma magabata gaba da suka yi ijma'i in ba mu'tazila da qur'aniyuna ba saboda haka matsala ce wadda ta shafi akida cikin abubuwan da ke sa azabar kabari yau da za mu faɗi wasu abubuwa na farko akwai yawo da annamimanci shi ne ka ɗauko maganar wani ka kai wammawa ne domin haɗa su faɗa ko da gaskiya ne wata wani ya zauna ya zage wani a waje kana zanne ya zagai ba bai zagai ba ka je ka ce wani wani ya zage ka wani na ɗan da ke sa ya zaɓar kabari kuma shi ake ce ma annamimanci musulmi ba haka yake kokarin yi ba in ka ji an zagaye nan kai kai ka kare mai nan kai ku kai kawa wancan wa'azi ta mutu nan amma ka ji gaba gare ka akayi, yi kuma ka doka ka je ka gaya mai domin ka haka su faɗa to wannan shirkin annabi manci kuma ya cikin dalilan da ke sa azabar kabari cikin dalilan da ke sa azabar kabari akwai rashin sitin cewa lokacin da mutum ke fitsari ɗayan biyu ko ya kasance yana sake a ce gaba ga kowa ya ji fitsari ya yi ko ya kasance in zai fisari baya baya kare jiki ne daga yaban mai za ka yana fisari inda jiki inda inda fisari ke balsan mai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi ne abbas cewa annabi sallallahu alaihi yana tafiya madina sai wuce da kaburra guda biyu sai ya ce innahuma la yu'adhabani yanzu haka ana na ana azabtar da wayannan ah, kaburkan guda biyu wa ma yu'azzabani min kabiri ba da wani babban abu ba ne ake azabta su cikin wata riwaya wajen bukari ya ce wa inna hula Kabiru?" amma ka babban abu ne kawai mutane ba su ɗauki wannan abin babba ba ne amma a hadu ma fakana da yastakiru min al-bawl ɗaya daga cikin su ya kasance ba ya sito kai ne daga fitsari watan malamai su kai fassara ko dai duk inda ya samu al'aura ce kowa na gani ya yi fitsari ko kuma in yi fitsarin fitsarin na ban mai a jiki baya kula haka yake sallah amma al'akhar fa kana yamshi bin namima ɗayan kuma ya kasance yana tafiya da namimanci cikin abubuwan da ke sa a zabar kabari akwai faɗin labarin ƙariya ya haɗe gari kamar yadda ake yanzu a facebook mutum ya faɗi labarin ya ƙirƙiri labarin ƙariya ya sa sai ya kasance an ji shi gabas an ji shi yamma hadisi cikin sayin bukhari hadisi abu hurairah da annabi sallallahu Allah ya gwada mai wanda ake wa azaba yace ɗaya daga cikin su ana sa ana sa lauje na baki ne a ja da gefen dama har sai an kai keya ta ko da ake dawowa gefen hagu a koma ja sai ya koma kaiwa keya ta sai mala'ika sai annabi sai ya tambaye mala'ika da yake wannan wani da yake mutum tafi sai da ya gama gaba ɗaya ya tambaye cewa mai wancan da farko da ka ana sa lauje a baki ne huwa rajulu yadu fa yakdhibu kadbatan fa tablughu al shine mutum da ke wayuwar gari yayi ƙarya guda ko kayan ajima an jita ta an jita ta an jita ko ina saka akwai hadari yanzu masu ta'amuli da social media yin ƙarya a irin wurin yana cikin abin da ke sa azabar kabari ranar alkiyama bancin yan comment section sun mace da ke ka da mutuwa a wuce an wuce an wuce shekara da shekaru ana ce ma azaba ɗan ruwan shekaru akan abin da wata ƙarya da kake kira ta kai gabas da yamma za ka muji tsoron Allah wajen faɗin ƙaryayyaki cikin abin da ke sa azaba kabari akwai zina cikin abin da ke sa azaba kabari akwai rashin ba da zakka wanda bai ba da zakka ana mai da dukiya ta yi ana mai da dukiya ta yi kunamu da mace zai kasance sun zama mai a cikin kabari cikin abubuwan da ke maganin azabar kabari akwai yin addu'a ko da yaushe karshen yi game da Annabi sai ya koya muna akwai karanta suratul mulk tana tsarsar da abokinta ko mai karanta ta daga azabar kabari da aka azabar kabari gaskiya ce mu imani da ita musan sabubban da ke sa a yi ta musan abubuwan da an maganinta mu nisanci sabubbanta mu aikata maganinta domin mu samu tsira to bayan an jefa mutane ala fir'aun ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب inda muka tsaya jiya nan tashin alkiyama za a ce a sa 'yan gidan fir'auna azaba mafi tsanani ta ce a jefa su cikin wuta sai Allah ya faɗi yadda ɗan wuta za su yi cikin wuta su mutanen gidan fir'auna da wasu wanda suka shiga wuta tare da su da wasu wanda aka jefa wuta saboda wasu ayyuka sai Allah ya ce wa idza tahajjuna fil nar ka ambata musu lokacin da zasu dinga jayayya a cikin wuta fa yakunu du'aqa'u lil ladina istakbaru sai masu rauni cikin wuri da aka jefa wuta sai su ce ga wanda suka yi girman kai inna kunna lakum tab'a ku mun ka kasance muna biya a duniya akan kun kai wannan shirka fahal antum mu'minuna anna nasiban minan nar shi yanzu za ku wadatar da mu da wani yanki na wuta saboda ku ne ba muka yi wannan shirka domin kan mu saba muku muka saba ma Allah ku mun ka bi wajen bautar gumaka ku mun ka bi wajen shirka ku ne manya-manyan mu waɗanda suka aza mu a shirka yanzu anan mun yi muku amfani a duniya ku samu mabiya yanzu anan za ku muna amfani wani yankin azaba ku yi muna maganinta qala alladhina istakbaru قال الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد amma lallabi na stakbar wa'irin da suka yi girman kai suka yi jayayya sai su ce inna a inna kullum fiha dukkanin mu cikin wannan azabar muke wata mu ma babu yawa kanmu magani ba ne mu yi muku inna allaha kada hakama bainal ibad hakika a yattabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab duk wani sababi ya yanke an yi bara'a an yi babu ni babu kai jiki ya da fata ku kusan ce kuna biya a duniya yanzu a sun kasa yi ku amfanin goni wannan ayan malamai suka ce tana nuna cewa wanda ya bi wani Allah a kan yana da rauni to ba zai zama hujja gare shi wani Allah ya kyazartar da shi kasancewa cewa in ban bi shi ba a duniya zan wahala ba dalili ba ne tuna mun karanta shekaran jiya da jiya da shekaran jiya waccan cewa wanda ya musulunta yana iya boye imani ne gudun wasu abubuwa da ke tasowa to amma ba ka kai yake musulunta ba yanzu ya akwai mutum biyu a gida dukkanin su ɗin sun musulunta za su wahala sai guda ya musulunta guda kuma ya ƙi musulunta domin jin tsoron wannan wahala kaga wanda ya musulunta shi Allah kalla yayi wani kokari sannan aka ce zai iya koyewa amma ba har ba daga baya zai waje ba yayi hijira ko yayi hijira ya bar gari to in ka tsiya gaba daya ya kasance baka musulunta ba don kana bu'afa don kana ba'i kana daga cikin bu'afa kana daga cikin masu rauni kana da rauni to ya an je lahira Allah ba a kafa mai hujja da wannan rauni bilal bawa ne amma ya ki yadda ya bi mai gida ne akan kafirci suhaib bawa ne ya ki yadda ya bi mai gida ne akan kafirci da su da yawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka azabtar da su suka yadda da azaba don haka biyan wani akan cewa ban da abinci sai ta hannu nai in nibban gida ne ban da wurin zama to bai sa ka bi shi akan bata eh kana iya musulunci ka koye musuluncin ka har zuwa lokacin da ka samu ikon yin hijira in ba ka samu ikon yin hijira ba ka samu ba amma ka samu ikon yin musulunci ku kiyaye akwai bambanci tsakanin musulunci da hijira shi musulunci ka samu ikon yi ne duk yadda aka ko kashe ka za a yi ko azabta komi za a yi shi musulunci sai ka yi shi to amma kana iya koyewa domin gudun wani abu zuwa wani lokaci da ya waje baka yi hijira in ka fahimci wannan ka fahimci matsalolin bambancin su guda biyu wancan abinda ake magana hijira mutum ya gaya musulunci sai a ce ka koye ka. da da ya zo bi musulunci suna ne da suna ne musulmi suna ne ba kafiri ba suna ne bai yadda da kafirci ba bai yadda da shirka ba baya kafirci baya shirka wani nau'ukan ibada ne yake koye ma wasu don jin tsoron wahala yana da bambanci da wanda shi gaba baka bai ba shirka zai yi kafircin zai yi yadda da su zai yi don ne. domin jin tsoronsu su ne an ji lahira ba su mai amfani ga ya kwace kwata ya ce ina kuna na kunta ba amfani an tun mugunna an na nasiban minan na da kalu inna kullum fiha allazi na stakbaru inna kullum fiha inna allaha kada hakama bai na liba za ka babu wani abu da za su yi musu wata karɓa abin asbab kenan ko wani sababi ya yanke. don kada wani ya hana ka biya Allah kada wani ya hana ka biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani ya saka shirka don jin tsoro ne ko ci kunya ce ko gida ne kake zaune ko shi ka baka abinci ko shi ya samu mahaifi ko wani abu ya je lahira wannan ba zai zama hujja ba sai Allah ya ce mi وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ci gaba da bada labari na muta yanzu sun nemi wasu wasu su samu sauƙi sun gane cewa babu mai iya samun musu cikin cikinsu sai suka juya zuwa ga mala'iku wa qala allazina fi an-nar li khazanati jahannama sai su 'yan wutan sai suka ce ga masu kula da wutar jahannama masu tsaron jahannama kudukuna udkhulu rabbakum yukhaffif anna yawma min al-azab ku yi roƙon muna ubangijin kuma na ya rage muna yini ɗaya na azaba yini ɗaya muke so a rage muna qalu aw lam takutati kum rusulukum bil bayyinati sai mala'ikun da ke tsaron su ce shi wai a duniya manzanni ba su zo muku ba da ayoyi bayyanannu da hujjoji ba ita karanta muku ba ƙalu bala su ce sun zo muna haka ne lalle sun zo muna ƙalu sai su ce fada kutu kuku yi addu'a mun ba mu iya ba mun ba za ku samu mai bacin da manzanni sun zo muku kuka gangare musu yadda kuka gangare musu yadda kuka gangare musu yau kuma ku addu'ar da kanku amma ku sani muna ba ku shawara wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal addu'a kafirai bata ce ko kun yi ba za a karba ba Da ka amma mu ba za mu yi muku amma ku yi da kanku amma muna tabbatar muku ko kun yi ba za a karɓa ba ɗan wuta a lahira bayan sun shiga wuta haka abubuwa biyu za su nema za su nemi wannan udula na wadda kun yi hafi anna yawon min aza ko roƙon muna ku ya rage ya sassauta muna ko da yin ɗaya na azaba sannan za su roƙi a kashe su kamar da zai zo mana cikin suwacin zuhu wa na da waya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithu shek muhammad aminu shambibi cikin adwabul bayan ya tara waɗannan wuraren kuma yi bayanin soshin da Allah ya ce za a ba su game da waɗannan wuri Yace ce zakara jalla wa'ala bi hadin ayatul karima Allah maɗaukaki wanda ya ɗaukaka ya faɗi a cikin wannan ayar mai girma, anna ahlan nari ƙwalahu min khazanati jahannama an yadda ulahumullah an yi hafifa an min shiddati azabin nar. cewa sun roƙi masu tsaron wuta su roƙa musu Allah ya musu sassauci a kan tsananin azabar da suke ta wuta wa kada bayyana fi suwace zukhruf kuma Allah ya bayyana a cikin suwati zukhruf annahum da malikan khassa cewa sun kira malik cikin masu kula da wuta suka kebance maliku da shi a babban su shi a shugaban su suka keɓance shi da kira musamman min khazanati ahlin nar daga cikin masu tsaron wuta suka kebance maliku da kira liyaqdi Allahu alaihim suna son Allah ya kashe su aidiyar liyumitahu Allah ya kashe su fayastariqu bil mauti min azabin nar domin su samu su huta da mutuwa daga azabin wuta don haka wa'annan abubuwan guda biyu su suke roko na farko a sassauta musu na biyu a kashe su sai malaka ce wa Allah jalla wa ala bi ayatin min kitabihi hakika Allah jalla wa ala ya bayyana cikin ayoyi da yawa cikin littafin ne Annahu, la yujabuna fi wahidin min al-amrayn cewa ba za a samu su ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyu ba abubuwa guda biyu da muka faɗa su ɗan wuta za su nema a ranar lahira ga mala'iku Allah ya faɗa cikin ayoyi da yawa ba za a samu su ɗaya daga cikin biyu ba fala yukhaffafu anhum al-azab ba za a yi musu saucin azaba ba allazi sa'alu takhfifahu wanda suka roki a sassauta musu fi suratul fi suratul mu'mini hadhihi ga wannan suratul mu'min wannan suratul mu'mini al-karam suratul ghafir kenan wannan wala yahsulluhum al-maut allazi sa'aluhu fi suratul zukhruf kuma mutuwar da suka roka a suratul zukhruf ba za ta samu ba fa qala ta'ala fi adami takhfifil azabi anhu Allah ya ce game da rashin yi musu saukin azaba fi harin aya da wannan ayar ce wa qalu awalam a cikin musulukun bil na? mala'iku suka ce yanzu mala'a manzanni ba su kasance suna zo muku da ayoyi kawo ba da bala suka ce ba haka ba ne lalle sun kasance suna zo muna kawo fadu sai Allah ya ce ku kira Allah sai mala'iku su ce kira da kanku ku Allah da kanku amma wa ma ul na illa fi dalal kusan addu'ar kafirai cikin bata take wa qala ta'ala haka Allah yace wala yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur a cikin suratul fatir kenan la yuqwa alaihim fa yamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha haka Allah yace ba za a yi musu sassauci daga azabar ta ba wa qala ta'ala haka Allah yace falan nazidakum illa azaba babu abinda za a yi sai kare azaba maganar ragewa ba ta taso ba wa qala ta'ala la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa qala ta'ala inna azabaha kana gharama wa qala ta'ala fasawfa yakunu lizama وقال تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقال تعالى ولهم عذاب مقيم duk waɗannan ayoyi suka nuna ayoyin da ke nuna cewa ba za a rage ba ne ba za a rage wannan azabu ba za ku tabbata ciki Wakala qala ta'ala fi adami mawtihim fin game da kuma abin da suka roka na biyu a cikin suratul zukhruf na cewa su mutu sai Allah ya ce la yuqba alaihim fayamutu farko wacce ayat da ya kawo cikin fadar kenan ba za a fi kashe su ba ne su mutu Wakala qala ta'ala Allah kuma ya ce wai yatihi mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit an wuta ta kowace hanya sababin mutuwa ka zo mai amma ba zai mutu ba wata abubuwan da azabar da ke samun an wuta inda irin duniya ne ta samun mutum mutuwa zai ta ko'ina abu ne wanda ke kashewa yake zuwa amma kun ba su mutuwa wakala ta'ala kullama natijar jirudan baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul aza. wakala ta'ala innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama ya yamutu fiha wa la yahya وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا haya. ولما قالوا ليقضي علينا ربك أجابهم بقوله قال إنكم ماكثون Mahmud Lamini Shaki ya kawo ina ayoyin da ya tabbatar da waɗannan bukata guda biyu ita ce ta mutanen mu ta ga mala'iku duk za su yi ta kuma ba za a samu karba musu ba don haka mu ta gode ma Allah da yayin musulmi mu ta gode ma Allah da yayin akan tauhidi mu ta roƙo ne tabbatar da duga dugan mu mu ta roƙo ne tsari daga wuta in kai addu'a yau ta neman tsari daga wuta Allah na karba amma wanda ya shiga wuta ko yayi addu'a ba a karba kaga shi ya illa abin da aka yanzu muna da dama mu ta roƙo Allah ya tsare mu daga shiga wuta ah, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah ya ce inna lana rusulana wallazina amanu hakika mu za mu taimaki manzanninmu da muka aikowa da waɗanda suka yi imani wata bayan Allah ya ga mun gane wuta sai ya dawo magana ya aljanna dama wannan haka surorin makka suke ayi magana kan wuta a dawo ayi magana aljanna ayi magana shirka a dawo ayi magana tauhidi sai Allah ce inna lana rusulana lalle mu za mu nasartar da manzanninmu da muke aikowa wallazina amanu da wanda suka yi imani tare da su wata annabawa da manzanni da ke zuwa da sahabbansu Allah ya yi alkawali da wainda suka yi imani bayan sahabbansu Allah ya alkawali zai nasartar da su fil duniya a anan duniya wa mai yaqumul Ashar da kuma radda masu shaidu za su tashi da ranar alkiyama yau shi ne yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u zalimin ma'dhiratuhum radda ɗin azzalumai suka ba da uzuri ba a karba watan azzalumai mashirkai sun ba da uzuri a nan duniya ana karba to ba ita ake nufi ba ana nufin radda in sun ba da uzuri ba a karba walahum la'ana kuma ana za ta tabbata gare su su kudda kuma mummunan gida zai tabbata gare su a waɗannan ayoyin sai Allah ya tabbatar da zai nasartar da manzanni ne da waɗanda suka yi imani a nan duniya zai nasartar da su kuma yau mai kumul asha radda shaidannu za su tsaye ranar alkiyama zai nasartar da su imam ibn jarir tabari imam nufasiri sai ka wani tambaya Ya yace kad ulima annaba abul anbiya alaihi musallatu wassalam amma an san wasu annabawa alaihi musallatu wassalam qatalahu qaumuhu bil kulliya mutane su kashe shi suka yi Allah ce inna lanansur rusulana wallazina amanu Allah ce fil hayatid duniya. Allah ce za mu nasartar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya sai ibn jarir ya ce to akwai wasu akwai wata tambaya da take tuzuwa a nan cewa akwai wasu annabawa da su kashe su aka yi haka zahiri kamar ba su samu nasara ba kenan ka yahya wa zakariya wa sha'aya kama annabi yahya da annabi zakariya da annabi sha'aya wa minhum man kharaja min bayni adhurihim imma muhajira cikin su akwai da suka fita cikin mutanen su ba su samu nasarar ga mutane su ba sai da ba suka hita mutane suka kore su wasu da hijira kamar annabi ibrahim wa imma ila sama'i ka isa wasu kuma ma sai da aka daga su zuwa sama kamar annabi isa fa aina nusra fi duniya to tana ina za a wa Allah ya nasartar da su a duniya kuma a an zalika bi jawabai sannan ya ansa da jawabi guda biyu ahaduhuma na ɗayansu su an yakuna al-khabaru kharaja amman sai ya kasance labarin ya fito a ah, inna lana usula da manzanni yawa gare su annabawa yawa gare su ana nufin duk an nasartar da su don haka don an samu ɗaya biyu uku ba da su ake nufi ba wal muradu bihi ba ana nufin wasu sashe daga cikin su sai yace na dai na kara wa hada sa'ibun fil luga wannan magana ana yin ta a yaren larabci tunda larabci qur'ani ya sauka ana iya an nasartar da mafi yawan manzanni amma akwai biyu da a nan duniya ba nasartar da su ba sai a za a nasartar da annabawa wata wannan a harshen larabci daidai ne asali jawabi da wanda fi wancan karfi an yi al-muradu bin nasri al-intisaru lahum mimman azahu abinda ake nufi da nasara Allah zai shiga musu ga duk wanda ya cutar da su sawa'an kana zalika bi hadaratihim aw fi ghaibatihim aw ba'da mautihim wannan kuma zai yiwu lokacin da suna nan da rai wasu su kama annabi sallallahu Allah ya shiga mai an kashe su Abu Jahal a yakin Badar kamar wasu annabawa da aka yi ma haka ko kuma bayan mutuwarsu zai yi wani annabi sai da ya mutu an kashe shi amma Allah ya shiga mai a nan duniya ake magana yanzu a nan duniya ake magana ku kiyaye isa nasar ta wallahi ba musun tabbas ce aljanna suka yi da su da mabiyansu yanzu a nan duniya ake magana Allah ya ce zai nasartar da manzanni ne da wayanda suka yi imani a nan duniya amma sai aka samu su manzanni an kashe su to shine yake bada da ansa zai yi nasarar ta kasance a nan duniya amma ba dole sai gaba su ba zai yi bayan annabi an kashe shi amma sai Allah ya zo ya shiga mai kamar mai kama ku ila bi katilati yahya wa zakariya wa sha'aya kamar yadda aka yi da wani suka kashe annabi yahya da zakariya da sha'aya duk kashe su wasu mutane suka yi amma wanda suka kashe su mai auku sallallahu alaihi min a'da'ihim man ahanahum wa safaka dima'ahum su wanda suka kashe su sai Allah ya tare da musu wasu su da suka walakanta su ma suka zubda jininsu kun ga an shiga musu ko ya kasance an nasartar da su wa qad kira anna namaru akhadahu Allah akhd azizin muqtadir an faɗi cewa shi ma namarudu haka Allah yayi mai bayan ya hidda annabi Ibrahim ya korai ya sa ai mai kaza shi ma haka Allah ya karbai kirfin mabuwayi mai iko wa amma alladhina salbas masih amma waɗanda suka jefa annabi isa suka yi tsire ne suka ce kamar sun yi tsire ne suka ce sun salabu alaihi salam minal yahudi ne yahudawa fa sallallahu alaihi wa sai a tarihi sai Allah ya samu musu rumawa su waɗannan mutane. fa ahanuhu suka walakanta su wa adalluhum suka kaskasta su fa azharahum Allah alaihim Allah ya tabbito idan rumawa akan waɗannan yahudawan da ke kirarin sun tsire annabi Isa ثم قبل يوم يوم القيامه سنك كان القيامه سينزل Isa ابن مريم imaman عادلا annabi Isa ne zai sake dawowa yana shugaba mai adalci wa hakaman uh, muksitan kuma yana mai hukunci na adalci fa Masihar dajjal ya kashe masihu dajjal wanda yake bayan hude ne wajen muda min yahud watan wanda yake mabiya ne yahudawa ne ya kashe masihu dajjal da mabiya ne uh, sojoji ne na yahudawa wa yaqtulul alkhinzir ya kashe alkhinzir wa ya yaksul salib ya kashe cross na salib da aka ce shi ne aka rataye waya babu jizya kuma ya karbi jizya ya dawo da jizya wala yaqbalu illa al-islam baya karba sai musulunci yace wa hadhihi nusratu azimatu wannan nasar ta suwa ita ma babbata haka ba nasar ta suwa sai gaba gare ba yana da rai ya kasance an nasartar da shi wa hadhihi sunnatullahi fi khalqihi fi qadimi dahi wa hadithihi wannan ita as-sunna Allah cikin bayi a da da yanzu annahu yanzu ibadatu mu'minina fid dunya cewa yana nasartar da bayi ne mu'minne a duniya wa yuqiru aynahum mimman azabu kuma ya fara ya sanya fuskokin su ko kuma ya sanya idanunsu daga wanda ya cutar da su fa fi sahih al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي حديث آخر يتكاوى يتكاوى ke sai an biya anbiya wal mu'minuna taftaruna fid dunya annabawa da mu'minai ana kashe su a duniya watan kakkar an kashe kaji labarin kashe wani annabi kaji Allah ya ce inna lana rusulana wal ladina amanu fil hayatid duniya. to ya wannan aya shi ne yake ta bayani sai bayan ya ji kawo hadisai da maganganu sai ce fakanatil anbiya wal nuna. annabawa da mu'minai sun kasance yuktaluna fid duniya. ana kasance ana kashe su a duniya wa hum mansuruna fiha amma duk da haka nan su adda taimakon Allah a duniya wa haka hakaza rasulullahi subhanahu li nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala man khalafahu wa nawa'ahu wa kazzabahu wa adamu فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الاديان haka wanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi da mu'minai na farko haka suka kaskaski aka kashe wasu su lokacin yakin badar wasu su kuma addini su gaba ɗaya ya dushe yau babu shi akwai wanda ke kiyaye da annabi amma baya sabin kansu zuwa ga sabin kanshi zuwa gare su to haka dai nasartarwa take ta Allah ga waɗanda suka yi imani da manzanni ne Allah ya alƙawari zai yi wannan nasartarwa kuma lalle zai yi wannan nasartarwa don haka don an kashe wani annabi don an kashe annabi Yahya da annabi Zakariya da annabi Shaya to Allah ya yi intiƙami Allah ya rama musu ga waɗanda suka kashe su fil hayatin duniya a nan duniya yanzu ba maganar lahira ake ba shi wani babu mai shakka a kai a duniya duk wanda ya wulakanta wani annabi waɗanda suka ce sun tsire annabi isa alaihi salam sai da Allah ya sallada musu rumawa suka wulakanta su kaskasta su a nan duniya don haka Allah ya taimaki manzanni yi da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya kuma yau mai kumul ashad da ranar da shaidu za su tsayu shine ranar alkiyama Allah zai musu babban babban nasarwa sai Allah ya ce wala kada a ce na musu huda ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا هدى وذكرى لأولي الألباب Allah sai ka kisa annabi Musa alaihi salam yace wanda kada ataina Musa al-huda duk wannan tasliya ce ake wa annabi sallallahu alaihi shi ne ake a bashi kissa kaza a bashi kissa kaza an bashi yadda aka yi da mu'min al-Qur'an yanzu an dawo a ce mai to wannan na saka suwa fa bayan Allah ya halaka mutanen Fir'auna kuma lahira za su shiga wuta amma shi annabi Musa bayan haka aka bashi at-Taura wata shi annabi Musa wahalar da ya sha shi ne banu Isra'ila da aka yi ta azabtar suwa mun faɗi alaƙa su da Yahudawa ko a ɗan kwana biyu da suka wuce to bayan Allah ya halakar da banu Isra'ila bayan halakar da Kiddawa da Fir'auna da mabiya mabiyanai sai ya fara shan wahala kuma ga banu Isra'ila littafin da aka aiko musu suka yi ta karyata shi suka yi ta wahal da shi suka yi ta azabtar da shi to an ba shi littafin ne bayan an halakar da bayan an halakar da fir'auna sai Allah ce wala kada ata ina Musa huda hakika mun ba annabi Musa shari'a wa awrasna bani Isra'ila kita. me shari'an nan shine littafin. sai ce sai muka gadar mabani Isra'ila da littafi duka banu isra'ila littahin annabi musa at-taura ita suka dinga hukunci da ita duk annabin da yazo sai hukunci da ita inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaba yubassuhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada Allah ya ce mun saukar da at-taura tana da shari'a da haske yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wata annabawa da suka yi musulunci bayan annabi Musa da ita suke hukunci ga Yahudawa wata Yahudawa duk da attawa aka je musu hukunci don aka bacci annabi Musa ya Allah ya ko wani annabi sai ya doku attawa ya Allah ya ko wani annabi sai ya doku attawa ya Allah ya doku wani annabi sai ya doku attawa ya hukunci da ita shine wala kada a ce na Musa guda akwai hadisin da zo bai inganta ba kula ma ummati ka anbiya'i bani Isra'ila mallamman wannan al'umma kamar annabawan banu isra'ila ne wannan hadisin bai ganta ba amma ma'ana ta daidai ne mallamman wannan al'umma ba su kusan musu wani littafi ba annabawan banu isra'ila da attawa annabi musa ya wuce aiko wani annabi sai ya ɗauki littafin annabi musa ya yi hukunci yanzu wannan al'umma duk mallamin da ya taso ya yake yi sai da ɗaukar alhaji ko da hadisi ya yi hukunci da su amma ba a sauka samai wani tahe na shiga daban da yake yake hukunci ba shi ne wala kar'ata na musa guda hakika mun baiwa annabi musa shiriya ita ce attawa wa aurasna bani isra'ila alkitab kuma muka gadan ma isra'ila wannan littafin na attawa Gudan. ya kasance shiriya wa zikra ya kasance tunatarsuwa da ulil albab ga ma'abuta hankali ci hankali yana tunki na tana suwa da wahayi da ake da littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka su ma haka suka kasance banu isra'ila waɗanda ke da hankali cikinsu suna zama masu suwa da littafin Allah da aka sauka ma annabi musa ya kasance annabawa da suka zo baya suna hukunci da shi sai Allah ya ci gaba da wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tasliya tun nan lallashi ne aka yi lallashi ne aka yi ta yi haƙuri ba kai ne farau ba duk abinda abu jari da abu harbi da Uba da wa suka gaya maka an gaya ma wasu an wa wasu kayan kai kaji abinda ake ta saboda ka kai kuma sai Allah ce mai ga inna wa fasbir inna Allah haqqun wastaghfir li واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله يكشف فاصبر كيف يحبون kai ƙara haƙuri kun ga bayan kawo kistoshin nan ko sai aka ce mai fasfir kai haƙuri wata a gaya maka wannan shi ne tasbiya shi ne rarrashi ai wani da wani da wani ma haka suka kasance kai haƙuri kai ba kakka da yadda akiba ta kasance ga waɗance haka za ta kasance kai ma gare ka akiba kwarai ta kasance gare ka mummuna akiba ta kasance ga waɗanda suka kangare musu kai ma za ta kasance ga waɗanda suka kangare maka sai Allah ce mai fasfir kai haƙuri jiya ana ba annabi sallallahu alaihi hakuri ina ga wanda ba shi ba kaga ga dukkanmu ya kamata mu yi hakuri zaka ji wala tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku min qablikum wa min alladhina ashraku zan kathira wa in tasbiru wa tattaqu inna dhalika la min azmi al-umur zaka sai kai ta hakuri duk wata dokaka da ka samu duk wani girma da ka samu duk wani abu da ka samu dole sai ya haɗu da hakuri domin bai kai na annabi ba bai kai na annabi zama na kwarai ba in kana ganin naka wani girma ka samu a mallanta wani girma ka samu a zama na kwarai wani girma ka samu mai kai ka san wannan girman naka bai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma me ake ce mai Allah ce mai fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqun alqawlin Allah gaskiya ne da zai nasantar da kai inna lanansuru rusulana zina amanu wannan alqawlin Allah gaskiya ne shine fasbir inna wa'dallahi haqqun amma abin da ake so gare ka sai Allah ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar ka a tauna aya a ba a tsakuwa sauru a gaban tsakuwa ba a aya ko annabi ne ya ce gafarar zunubai ne to ina gani da kai don shi wanda ya fi kowa in kana so ka shi ne mai cewa to ni ni kai ni ni kai daga wajen aiki in ta inda wasu masallaci kai ne da kafin mujiyar duk ungo ko babu irin ka inda kana tunanin ni kai na zunubi an ce ma annabi ya nemi gafarar zunubai ne kai kana ganin cewa abinda kake a gaya ma ganin kake kafin annabi shi yake gaya ma kai ko ga naka ya wuce don haka kakka yadda ka rena zunubi kakka yadda ka daga kanka kakka yadda ka ce kai ni kake daga wajen neman halasta na sai gidana daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza a'a kai dai kawai an ce ma annabi wastaghfir dhanbika ka nemi gafarar zunubanka don kai ma ci gaba da gafara neman gafarar zunubanka ya fi maka in an ka ce akwai 'yan wuta ka ji tsoron baka cikinsu na ka ce akwai wanda fa da yawa cikin waɗanda ba cikin wanda ba su da alaƙa da makaranta sai wanda ya to shi ne ya kai ma na zuri wannan mutane da yawa suna ganin shi ne ya kai shi daga kaza sai kaza to ni kake na kwarai ina sallah to kai ma an karbi sallah daga kai babu daga na yi azumi wai an karba an karba guda ba da aka karbi azumin ka zai wacce muka daidai yadda aka ce ai kake to haka ba daidai ba ne ka rubu da aikin ka in za a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir ka nemi gafarar zunubanka hamdi rubika Ka yi tasbihi ka gode ma ubangijinka bil ashi da yamma wani ka da safe don haka kai dai ka ci gaba da harka da safe ka ci gaba da harka na yamma ka tsare ibada ka tsare bota ma Allah ji annabi sallallahu shi da ya sa haka ko da yaushe shi harshe ne da ambaton Allah yake ko ya shi tasbihi yake subhanallah kai baka ma haka ne da kake ganin baka komi nasa kai baka ma haka ne amma a wannan lokaci da bai yi bai ambaton Allah shine in ya shiga makewayi in ya shiga makewayi bai ambaton Allah yana fitowa bai ka fara cewa gufrana Allah yana neman gafararka kusan minti biyu ya tuba ambace ka minti uku ba ambace ka shine ma'anar gufrana Allah yana neman gafararka yanzu na shirin da ba a mutum ka hakila minti ɗaya hakila minti hakila minti uku su amma wasu sai su ɗan rudu da abin da suke yi da ɗan kaɗan sai su rudu su kaga bai dace ba zaka annabi sun ya yi ta istighfari ya yi ta neman gafara Allah ya yi ta neman ya ce ni ina neman gafara Allah so saba'in a yi so saba'in yana nuna so da yawa duk ya zo a wata riwaya so ɗari a yi ya ce wani sabi ce muna kidan yama annabi istighfari 70 zama guda kun ji da ya zauna dai kafin ya tashi ko mu shiga ya fito ina astaghfirullah astaghfirullah muna kidan ya hasso 70 Aitai aitayi ya kasance cewa ana ta ana ta istighfari fil ashi wal ikar kuma ai tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika ai subhanallahi wa bihamdi ya ta wuto mu baya subhanallahi wa bihamdihi ai ta safi da yamma don kada ka yi wasa da afka na safi da yamma wannan azkar na safi da yamma taimakon Allah ne wanda Allah ya taimaka wanda Allah ya ja wanda Allah shi ka iyawa wani ya sani amma bai iya akwai wasu mutane da su kuma suna yin duk azkar sai ga wani mutum bayan sallar asar ya zamna ya dade ya dade ya dade na san wani mutum da ba dalibi ilimi ba muka yi sallar la'asar da shi muka yi sallar la'asar da shi tafiya ta kama ko wani abu ya kama in ni duk askar da ni sani ina tare da shi da sai na karanta in gama in tashi wajen masallaci ina jira ne wani lokaci kuma ya diga muraja a ƙorani ina ce rani ina ta yi yana ta yi yana ta yi kun ba ɗalibi ilmi ba ne amma dai kuma mai so ne mai kullum yana inda mallamai ne mai kullu yana karatu ne su akwai mutane da haka ne su tsaya suna ta suna ta suna ta suna ta to wannan umarni ne na Allah kuma yawa annabi ne sallallahu alaihi yi, yayi don haka hariyun bina mu mun ka cancanta mai wannan mu da istighfari da muka yi istighfari ne neman gafara ne wanke zurbai ne mu muna da su shi bai da zurbai amma mu muna da su saboda haka mu muke in tafi cancanta mai istighfari mu muka cancanta mai tasbihi mu muka fi cancanta mu kankantar da kai mu nemi gafara Allah sai Allah ce innal ladina yujadiluna fi ayati innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعن بالله إنه هو السميع البصير ga wannan aya mai matukar muhimmanci ga duk wanda ga duk wanda yake da wata dokaka a rayuwar duniya duk wanda yake da akwai ko akwai akwai abubuwa yau da haka za mu tsaya wannan aya sai gobe sai mu ci gaba abubuwan da akwai guda biyu na farko kafin tambayoyi akwai fara neman taimakon mara ya kamata ni fara ba mun ce bukwai ga wata kowa yi ba sai shi da yammantar da ni kuma ku tunatar da ni ba na ko baka ko goma ne ce ta shi ke da to tara ta tsakiya yau tara za mu fara neman taimakon marayu kamar da muka sani wannan taimakon marayu ya yi fa'ida sosai ni dai ban taɓa mu'amala da wasu idan ga albarkar su ba kamar su kusan in muka nemi wannan taimakon duk marayun da muka sani waɗanda wasu ‘yan uwa suka sani a unguwanni aka suka samu ciki wani lokaci a su rage wasu bayan Allah su sai teloli su ce a ba marayu mu zaɓi wasu marayu mu sa waɗannan kuɗin da suka rage wajen zirga-zirgar koya musu ɗinkin tela biyan masu koya musu da ba su kuɗin abincin koyawa su je su iya ɗinkin telan su dawo nan ba su tela musa a facebook kowa ya ga kudin da ya turo wani ya gani ya ce na sai tela goma a basuwa kun taba haka aka sai tela goma aka koma kiran marayu aka ba aka koya musu da wa'annan kudin aka gama muka koma sa a facebook wani gani ya ce na ba da tela hamsin a basuwa muka koma neman marayu hamsin gabasti da yamma da ko'ina sai da muka ji wasu local government muka samu marayu muka je can muka samu masu koya musu suka koya musu yanzu da yawan su muna da labari sun tsayu da kafafunsu kuma in za mu yi za mu je gida ne sai mu gida akwai maraya uku sai muka ga guda mu ce da ke da kannanki aka ba ba mu yadda a jami'in sai yi aure ba mu mai a sai suwa ba mu mai da a ba wani kyauta ba kuma Allah ya sa albarka ga waɗannan abubuwan wanda aka biya wa kuɗin makaranta cikin marayu da yawa wanda aka biya ma asibiti da yawa wanda yake ba cikin tsarin mu bane mu yi wannan mu tsarin mu kawai yanzu mu ashi taimakon marayun nan mu ba su don abin sallah don abin azumi da sallah to abin da ke aukuwa shine karatu karancin nan sa su aka gidajen rediyo da talabijin bayan sallah da azumi don ba a cin wannan bayani sai a ce ana neman taimakon marayu wani shi bai ji wani bawa Allah ne ko shi bai gane ko an za ko ba sai kawai ya tura to ya tura kuɗi suka shigo kaga na marayu na tun da ya shigo domin taimakon marayu dama a kawo kin kuɗin marayu ka shiga don haka da an ga naira goma ciki an ga naira ashirin sun kuɗin marayu ne sai a ɗoka sai a je sai a taimaki wasu marayu a basu za ka taimakon nan da muke yi da akawun lambar da aka sawa Allah ne mata albarka har shekara ta dawo da taimakon marayu da su wanda suka aka tara yanzu suka ga azumi ake karar da su amma azumin na karewa wani gidan talabijin na sa wa wani gidan rediyo na sa ba ko suna taimakawa don haka ku kyauta ta niyya tsarkake niyya ku yi taimako na marayu a wannan shekara kamar yadda kuka saba yi mun sha mu samu kuɗaɗe da yawa kuma idan kuɗi a raba su ga marayu kuma su yi amfani kwamitinmu da yake tafiya yake raba kudin nan ba su taɓa yadda su ɗauki naira guda su sha mai ciki ba ko su ɗauki naira guda su sha ruwa ciki ba sun yadda su ma abin da za su yi shine su sadaukar da nasu jirga-jirga su yi ta kai da kawowa malam hasan a wajen rabin ma ya kasa cin mashin kuma shi aka sace mai ranar da wajen alƙoƙin cikin waɗanda harkokin don haka haka al'amuran ke tafiya sai kasance mutum ya yarda kawai ya bada kai ne don haka ci gaba da taimakawa Allah ya samu abin da aka taimaka albarka don haka a shiga wanda bai da wani ok ga waɗanda za su tashi da su ɗai ina su ƙidawa da wani eh, ga suna za su tashi da abu a wuya na ɗai kenan na biyu akwai account ko akwai mai cin account 000 000 guda uku 15 82 48 eight shi kenan janis 00 guda uku five, 15 82 82 15 sai 82 okay okay okay 0001582488 Allah Allah ya bada ikon taimakawa akwai mai tawo to 000 7 15 82 48 8 jaiz wani wani keyboard da hausa wani keyboard da hausa inda kana da kana da account banki ka san bismillah wanda yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mala Allah ya ƙara lafiya ilimi da arziki mai albarka duniya da lahira malam don Allah ina tambaya ne akan hukuncin yin sallah da rigar da take da rubutu domin wani ya ce haramun ne ni kuma na ce riga mai hoton mutum ko wani abu mai rai na sani yana eh, tambaya game da riga mai rubutu bai kamata a yi sallah da riga mai rubutu bai kamata a shigo da ita masallaci ba ko wani yin rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam ba an kawo mai ah, abu jihar ya kawo mai riga ko da yayi sallah zane ne kai sai ya ce a maishe ta ga Abuja ma zo min da dalki na Abuja saboda ta shigaltar da ni daga sallah ta da su in ka shigo da riga mai rubutu bayan ka ka shiga gaba duk na bayan ka sai sun karanta suna cikin sallah ce <laughs> sallah Allah ne wanda ya su karanta da bayan ka wajja kai ba baka kyauta ba sanda ina ko wanda lamun na shafa da wannan labarin har sun na yi da shi a Facebook sai da muna kuma level wani malamin ya zo yana wa'azi ya ce bai kamata ba sai ga mutum ya sa riga shi ba magana sallah ya gani ya ce sai ga mutum ya sa riga da mutum turanci ko faransanci ba ka san ni an ka rubuta ba ba ka san kila addinin ka aka zaga ko kaza ba ne duk ban fahimta ba lokacin da gani ya tsananta kuma ba ni ba da yawan mu ba don dai kasa sa rigar da aka rubutu boko wani da mutane mai suka ɗauki boko muka yi tawaye a wannan masallacin juma'a nan wurin nan waje ni ga ana sallar juma'a ne wanda ga samu ta Jesus is Lord bai san me aka rubuta ba a shekara kama ba nan masallacin juma'a nan masallacin juma'a nan da waje nan daidai inda nake nan da waje musulmi ne kila ta zo cikin koshin gwanjo ne ya sai ya sa kawai kila ba a shirin wannan kwallori a aka sa akwai matsala sannan wasu mutane barci haka ne sun zo su gaida ni wata suna ganin na kaga masu da kuma su gani ko da yanzu su ma an mutum wani abu kamar haka na manci wannan amma yana da na rubutu akan shi a Facebook lokaci saboda haka sai da ce Allah ya ce kan mala Allah ya ka bai da alheri ya sha bije wani gaskiya ne akan samu hakan da ya wani mutum ya rubuta wani abu da bai sani ba to ko yanzu akwai na gani da riguna masu rubutun china ya ce karanta ba kusan yanka karanta zai suna wani gunki da aka a china zai yi wani karin magana ne wanda yake yana da alaka da shirka a china so kaga bai kamata ba ne ka shigo da shi masallaci ba ka lalle bai kamata ka shigo da rigarka mai rubutu ba a masallaci domin za ka sa na bayan ka zai karanta idan ya ɗauko da rukuni ko kafe ya tayi rukuni ko kuna zaman tahiya ko ya zama kai karanta tahiya ya karanta abin da aka rubuta a rigar ka baka kyauta ba wallahu ta'ala An tambaya ce wata wa Allah ce aka haifa da sikila tun tana karama har ta girma ta kai shekara ashirin da uku kuma babu alamun ah, matar ce gare ta babu gashin gaba babu nono babu komi ne ake tambaya menene hukuncin azuminta babu haila babu komi to wani alama na zamanta mace babu amma ta shekara 23 mutum yana balaga ne da alamomi na farko shirar gashin mara na biyu mafalki wannan inda meji mace da yin haila ko fitar nono to duk in ba a samu wannan ba in ya kai shekara 14 ko 15 duk wanda ya kai shekara sha biyar ya balaga ko babu alama ko ɗaya akwai dalilai da yawa da suka yi ta nuna haka annabi sassan bai bari akan yaki a cikin yaki sai an kai sha hudu da wata riwaya sai an kai sha biyar daga duk wanda ya kai shekara sha biyar ya balaga ko babu kowace alama ta nuna balaga wallahu ta'ala wannan ce Allah ya ƙara wa malar lahiya da ikhlasi malar idan hannun mutum ya shafi al'aurarsa ba da gangan ba ya hukuncin alwararsa akwai sabanin malamai akan wannan matsala saboda hadisin abubakar ta hadisin busra cewa man massa zakara ta waffa, tawabba da inna ma hiya qut'atun minka amma haɗa su da malamai suka yi shi ne wanda ya taɓa al'aura ta yi ba da shawa ba alwala ta yi bata kare ba don alwala na karewa ne idan mutum ya tafi gaban shi da shawa amma hannun shi ya tafi gaban shi ba da shawa ba ƙauli mafi inganci kuma ƙauli na haɗa da san guda biyu shine alwala ba ta kare ba sai yin da shawa ne wallahu ta'ala alam wanda ya alwala ya je sa wando ne sai hannun ya taɓa al'aura ta yi to irin wannan bai kare alwala wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malla Allah ya ji kan iyayenmu baki ɗaya. mallam don Allah ko ya halatta yaro da bai balaga ba ya jagoranci sallah na gode eh, ya halatta yaro da bai balaga ba ya jagoranci sallah musamman yana da alkur'ani a ɗaya daga cikin sahabbai da ya zo inda annabi Sallam suka zauna da yaje ya kasance yana ba mutane ne sallah a lokacin bai wuce shekara bakwai ba sadaka wanda bai balaga ba yana iya ba da sallah da sharaɗi ya kasance cewa yana da ƙur'ani, yana da wata mizar ta sa yake ba da sallah yanzu da ake samun yara ƙananan shekara goma sha biyu su har ci Qur'ani ba laifi ba ne daidai ne ma a sa su ba da sallar tarawihi su ba da sallar tahajjud su ba da salloli ko da bai iri in dai suna da ƙwar'ani kuma sun fi da bayan su ƙwar'ani hakan ta abu da hadisi ingantacce lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ba a hana hakan ba wallahu ta'ala bangaren kamun kai ba kamun bai da kamun kai yaron in bai da kamun kai sai a koya mai kamun kai idan ya samu ƙwar'ani gara ƙwar'ani da kamun kai ƙwar'ani ya yi wahala da kamun kai sai a koya mai a ce mai kamun kanka kai da su yaro ba ka hana shi da kan kwaramiya sai a natsar da shi sai a ce ka Allah ya baka ƙwar'ani kan sai a sashi assalamu alaikum wanda ya ce assalamu alaikum rahmatullah ni na ba da sallar alkareji sai ne raka a biyu maimakon in sallame sai na miƙe ne ta uku sannan waɗanda na ba sallar ba su tuna ba ni ma ban tuna ba sai da kowa ya wuce mai hukuncin haka sannan don allah ina neman akawun ɗin ba da tallafin marayu an ba su a babu babu babu abin da kai bai da matsala cikin inda ba a ba a abli ko ba a di shine sallar nafila in mutum ka a biyu tashi ta sallar nafila in kana raka a biyu sallar qawilla in kana sallar azhar kan yi raka a biyu ka tashi ta uku to za ka gama ka yi ta uku ka yi ta hudu in ka gama ka yi qabliya saboda hadisa abdullahi bin buhaira da ke sahih bukhari amma in sallar nafila ce ba ka kabla in kai yana cikin bambancin su kai da Imam Bukhari yayi babu ya ce babu as fil fardi wat tatawwu cewa ita ma sallar tatawwu sallar nafila ana yi mata ana yi mata amma ba a ko ina inda ake wa fa'ila ba cikin inda mallamai suka istithna'i wajajen je guda biyar akwai wannan sura in ka tashi raka'a ta uku ka gama to sai ka tashi kai ta hudu sai shi kenan ka sallame kayi hudu lokaci daya ana nafila hudu lokaci daya kai da kada ka sallame uku din shi da kun yi mutum shikenan ya nan ya kasance mutumi ba za ka ba sai ka yi komai ba amma da bayan kun sallame bayan kun sallame sai aka ce maka uku kai saura guda kai uku ka tashi kai hutu za ka yi ba ba'diya saboda sallama ta shiga yanzu sallama ta shiga magana ta shiga in ka tashi ka kawo za ka yi ba ba'diya amma haka da kai shikenan nan ta koma hutu wallahu ta'ala Wannan ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin kiɗi da waƙa da rawar da mata ke yi a lokacin bukin aure ko a lokacin buki a cikin gida su kadai irin kidin da ake wanda yake na doka amarya ne irin wanda ake wanda yake babu maza a wuri sannan babu kalamai na batsa mata ɗai ne to halatta musu irin lokacin idi su buga duf lokacin bukukuwa aure su buga duf wace ya kasance cewa akwai wani nau'i na kiɗi da wani nau'i ko da sun yi rawa wasu wasu amma kai kasance yana ɗauka sa social media ko babu namiji wai ya sa social media namiji zai gani kai kasance namiji ne ka kiɗe ya kasance shi yana gani matan mutane suna suna rawa kai ya kasance akwai kalimomi na batsa cikin abin da suke faɗi sannan kai kasance akwai kalimomi na guluwi mata wasu wasu lokutan bukukuwan sallah da bukukuwan aure to yana halatta Allah ta'ala malam menene hukuncin karanta ayar alkur'ani a cikin kiɗi da waƙa baya halatta shaukan kudu a cikin dubul alba ya ce yana cikin alamun kafirci ne babba a yin haka ya kasance cewa ta zinul ƙor'ani bidaubin dufufi haka ya ce a cikin ne albani ƙawata alkur'ani da buga ganguna da buga wannan baya da kyawu baya halatta al'adu a wani hikinin wallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ƙara ilimi mai albarka amin don Allah malam menene hukuncin shan rubutun shan rubutu ma'ana rubuta ga allo wato wanda ake rubuta wata sura guda cikin alkur'ani a wanke a sha da sunan biyan bukata daga Allah watan akwai sabanin malamai ga wannan matsala wannan matsalar sananna ce wanda ya karanta kitabun tauhid da sharhi ne Allah kalla idan ya tsaya wanda ke karatu littafin ibnu qayyim da tafai ibnu qayyim da tafan ibnu taymiya akwai wannan akwai sabanin malamai game da rubutu a sha na farko dai ba shirka bane inda kowa rubuta qur'ani ka sha inda kowa ba shirka bane shirka shine ka hada wani da Allah na dushin ana yi ko baya ko malaman da suka yi ba a yi saboda me saboda bai inganta daga annabi ba da a da nasi ingantacce cewa ya ce ga aya kaza a rubuta ga hadisi kaza ga a rubuta a sha bai inganta ba amma ya inganta daga wasu sahabbai ya inganta daga wasu magabata don shi irin imamu ahmad imamu ahlus sunnati wal jama'a da yake tsananin kyamar bid'a yana ganin cewa ba matsala bane a ta qur'ani shine a sha irin shekul islam ibn taimiyya yana ganin ba a bane yana halatta a rubuta a sha irin ɗalibin shi ibn qayyim Jauziya jawziya yana ganin ana rubutawa a sha ba laifi bane irin bin baz rahmatullahi yana ganin ana rubutawa a sha ba laifi bane saboda akwai mallama ahlus suna da yawa da suka tafi cewa idan qur'ani ne aka rubuta ya zo daga wasu sahabbai a kasancewar da Allah ya wannazilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin muna sauka daga qur'ani abin da yake shifa'un wanda yake waraka ne to in an rubuta aka sha ba laifi ba ne da haka in za ka yi adalci a wannan matsalar shi ne za ka kawo yadda saɓani ta akwai mallaman da ke gani ana rubuta amma bai inganta daga annabi cewa ga wata aya da ake rubutawa ba cika abin da ya inganta ga su ana rubutawa akwai wanda sihiri ya kamu da sihiri a rubuta ayoyin da ke cikin suratul araf a rubuta mai wala yuflihu sahihu fi a rubuta a sa magarya a bashi ya sha ayi wanka da su wannan duk ina za ka samu wannan cikin littafin ahlus sunna cikin kitabun tauhid din da muke cewa karanta a cikin sharhi ne za ka samu wannan a cikin littafin ibnu qayyim a cikin littafin ibnu taymiyyah duk za ka samu wannan wanda hankali ne bai kwanta da sha ba kai ya sha amma kai ya koyi ilimi kai ya nuna cewa babu wanda ya tafi cewa ana sha cikin sahabbai da manyan mallamai magabata a kowane suka tafi cewa ana yi kuma babu wanda ya taba kiran ya cewa shirka ne shi cewa shirka ne babu daya da ya taba cewa rubutawa a sha shirka ne akwai bambanci tsakanin rataye laya da rubuta rubutu a sha to shi wannan rubuta rubutu babu wanda tafi ko mutum ya cewa shirka ne kuma babu nasi da ya tafi shirka ne kamar yadda kawai laya akwai nasi da ya tafi shirka ne to in ka kiyaye a rubutu a rubutu shi babu nasin da ya ce a yi sannan babu nasi wata daga annabi sallallahu sannan babu nasin da ya ce shirka ne kamar yadda ita laya aka samu nasi da annabi sallallahu ya kira ta da shirka amma an samu wasu malamai cikin magabata na ahlus sunna eh imamu ahlus sunnati wal jamaa imamu ahmad irin su shekul islam bin taimiyya irin su ibn qayyim irin su bin ba wanda su tafi cewa ana hukunta qur'ani a sha ba illa bane in baka gamsu ba kakka sha wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam lafiya da ma a da sauran jama'a tambaya ta malam matafiyi na iya daukar azumi sai ta biyu ya ce malam don Allah yi a wa matasa nasiha akan kallon ball a cikin azumi yana iya yana iya ya matafi azumi inda mafi yawan malamai akwai riwa daga ibnu hazam kawai ke ganin bai da azumi ko ya yi shi don Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min dole kana ta yi sai ka aji ba ba ba za ka yi ba amma dai kauli mafi inganci shine kana iya azumi ko kana tafiya wannan shine kauli mafi inganci don haka kana iya yi kana tafiya kana iya ajewa ajewar tafi amma dai yana halatta ka ajewar tafi ne Allah ce game da haka ta su bayan lafo wani na cikin babban kuskure da aka yi 1999 zai ta yi da aje azumi wasu wani ustazu ne mai wa su khairul lakum ce kai baka ji kunya kana girma ka ce wa anta su khairul lakum abinda jahilai ka wani gabe da azumin hiya shi da jina jina zuwa shekara da shekara 20 da a 1999 ina kirkus zaton azumi ya fara 1999 ya kare a 2000 ya fara 1999 Disamba aka yi azumi a 1999 ah, da 2000 to a 1999 ne a Disamba na hito daga madina za mu je makka sai na aji azumi haɓa suka yi min ta wani ustazu sai mun je na samu da fi su ilmi ya shiga mini ce da Allah muka yi ta mace ɗalibai ilmi da Allah ɗalibai ilmi suna wa ta su khairu lagu mi a kan da ajiye su khairu lagu cewa Allah ya yi wa alal ladina yutiquna ya fidyatun ta'am miske lokacin da aka saukar da azumi ne aka ce waɗanda suke jin yayi musu wahala suna da musu ciyar ba sai sun yi azumi ba sai Allah ya ce wa man tasaddaqa khairan fa huwa khairul lahu wanda yace ni zan yi azumi wa man ta'awwa khairan fa huwa khairul lahu wanda yace ni zan yi azumi kuma in yi sadaka to duk alheri ne gare shi sai ya ce to in guda za ka zaba fa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi ya da ku ciyar a lokacin da azumi da farko wanda ba wajibi bane ko ka ciyar ko ka yi haka ramadan ya sauka in ka ga kana azumi ya amiski zan ci suwa sai aka ce to in in kan kada ciyar in kana baka wahala in kana iya kai azumi ko ka ko ka ci suwa amma wanda ya tadawu ya ce ni zan yi azumi in ci suwa fa huwa khairul lahu to wanda guda zai yi ba ba sumu khairul lakum su da bai da alaƙa da mai tahiya wa an ta sun khairul ba ta da alaƙa da mai tahiya za ka ba wai mai tahiya ya yi azumi shi ya fi wani yana daga cikin mafi yawan kurakurai da suka shahara cikin mutane cewa mai tahiya wa anta su ko nan wuri an samu dubu ɗari da ashirin da naira ɗari da biyar a yau don haka za mu ji kuno a samun akawuncin gobe da yadda Allah sannan yau za mu nema gobe za mu nema sannan sai mu ɗauki kwana ɗaya ko sai mu ba da hutun kwana ɗaya sai mu nema yau mu nema gobe mu ɗauki kwana ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya sa su amfani wa inda za a baiwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka